أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سورة الإسراء تو inda a ce maganar ba haka ba ce ni a fahimta ta bai ci karo da wannan ba saboda ita abin da aya take cewa mani ta dafa inda ma ya ta nafsi wanda ya shiru dan kansa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wanda ya bata ma dan kansa wala taziru waziratun wizar ukra wata rai ba ta daukan laifin wata nan shine mahallin shahid din ko na farko duk da naga ya ja layi waje biyu to amma dai wannan yana nuna cewa nan shine waje na farko wata rai ba ta daukar laifin wata idan mun dauka akan cewa Allah zai sa su wuta ne saboda ilimin da yake da shi na in sun girma kafirci za su yi to ai anan wata rai ba ta dauki laifin wata ba laifin su ne ko ba haka ba abinda kawai zaka ce ba su kai ga aikatawa ba ko amma ba wai laifin wani za su dauka ba to waje na biyu kuma sai ya sake jan layi sai cewa namu azzibi na hatta na ba'asa rasula ba ma azaba sai mun aiko annabi to shi yana nufin ba aiko annabi ba an ku aiko annabi yanzu ya yan kafirai da suke mutuwa a yanzu hujja shine ba aiko annabi ba kamar in na fahimce ka ayar ta dan karkata wani waje kai kuma ka dan karkata wani waje shin kana nufin aiko manzo shine annabin ya zo kowa ɗai ɗai ɗai ɗai ba haka ake nufi ba in dai an samu annabi a zamaninka ko da shi annabin ya riga ya tafi in dai addininsa yana nan ai an aiko annabi in baka yi aiki da wannan ba kamar ka game da annabin ne ka karyata shi da haka Allah zai madaukakin sarki zai maka azaba akan wannan ala ayyati hal bari mu kai karshe malam wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir وكان وكل إنسان ألزمناه طائره fi عنقه wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura to nan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan kowace al'umma mun aika mata da manzo anibudullah wa tanibu tagut a maganar yara nan akwai mashiga ga wannan ayar ni a fahimta ta babu amma dai tunda ba muhalli bane na niƙashi mai tsawo la'alla ba mu sani ba shi bawan Allah me ya kalla dangane da haka amma dai makaranta ce ta karatu da ilimi ba laifi idan ka ji mun faɗi wani abin da kana da ta cewa ba wai ta hanyar tattaunawa ba yanzu a fili saboda wannan damar ba mu da ita saboda karancin lokaci kuma kila in an ce kowa ya magana to sai mu kwana ma wani bai magana ba tunda yawan mu yana da yawa amma dai ka yi hakuri kar ka gaji tunda duk neman shirya muke da neman daidai sai ka sake rubuto min taujihi zan amfana insha Allah Allah madaukakin sarki ya baka lada wa min ummatin illa kala fiha nadhir kowace al'umma akwai manzo a cikinta daidai ce da walaqad ba asna fi kulli ummatin rasulan ayoyin duk da lafazin su ya sha bamban amma sakon su ɗaya ne wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi duk wani dan adam zamu rataya masa littafin aikin sa a wuyansa shi ma yana da alaka da wannan shi ma ni a fahimta kamar abin ya dan yi nisa wa salil lil insani illa ma sa wa anna sa'ayahu sawfa yura ita kuma daidai ce da wala tazir waziratun wizra ukra mutum baya cin ribar aiki sai nasa kuma aikinsa da sannu zai ganshi illa iyaka anan nan ka ce to ai shi bai yi aikin ba ballantana ya gani to insha Allah zan dawo zuwa ga kan wannan to sai ce likulli ajalin kitab wannan ita ce aya ta karshe da ya cike da ita ta cikin suratul ra'd yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab to sai ka fara kawo a hadis yace sahih al-bukhari kitabul janaiz babu ma qila fi auladil mushrikin jamil jiddan mumtaz wannan shine gabar magana wa ana bi hurairah radiyallahu anhu a cikin sahih al-bukhari kitabul janaiz babin da ake magana game da ƴaƴan mushrikai kaga wannan ai shine doran maganar ko hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abuwahu yuhawidanihi aw nasiranihi aw yumajjisanihi duk wani da ana haifarsa ne a matsayin musulmi sai dai iyayensa ne ke mai da shi ba yahude gwargwadon yadda ya tashi ya tarar suna yi haka zai ɗoro ko kuma su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba maguje to a nan abin da ya sa wannan hadisin yana magana akan matsalar amma bai warkar da ita ba hadisin yana magana akan duk da an haife shi akan me musulunci to mu kuma ba wannan ce matsalar ba matsalar mu shine su 'ya'yan kafirai in suka girma ai ko shakka babu cewa suna zama wa me kafirai saboda sun tarar da iyayensu ne akan kafirci tunda hadisin ma ya faɗa fa abu abu yahawi danihi aw yunasrani aw majlisani to matsalar shine ba su girman ba sai suka mutu to yanzu wani hukunci za a ba su hukuncin fidira ko hukuncin da da'in sun girma ka gano inda bakin zaren yake tunda yanzu sun mutu sun mutu dai suna yara shi kuma duk abin haihuwa an haife shi ne akan musulunci amma in ya girma fa iyaye suna canja akalarsa to su waɗannan ba su girma ba sai suka mutu shin hukuncin na suna yara za a ba su tunda an haife su a musulunci ko hukuncin na inda sun girma iyayensu sun mai da su kafirai shi za a ba su a sa su a wuta tare da iyayensu a nan matsalar ba ta warke ba amma Allah da za mu kai ga inda za ta warke hadisi na biyu yace wa ani zuhri qala akhbarani ata ibn yazid al-laythi annahu sami'a abu hurairah radiyallahu anhu yaqul imam zuhri muhammad ibn shahab yace ata dan yazid al ya labarta masa cewa ya ji abu huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa su ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zararil mushrikina an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi game da kuyangin mushrikai zarari faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah kaɗai ya san abin da za su aikata kalmar zarari haka ya zo a cikin hadisin wanda ya abin nan ina da shakka akan haka amma ka sake komawa ka duba mana don ka tabbatar na ga hadisin da wata ruwayar da ba wannan kalmar ba wanda kuma ta fi waraka sama da wannan kalmar domin kalmar zarari jami ne na me zarari galibi ana amfani da shi ne a wajen kalmar kuyanga an gane ko zurriya jam'inta zai iya zuwa da kalmar zarari amma dai yanzu gairu muta'akkid ba ni da tabbaci akan shi din ma tukuna aka faɗa a cikin hadisin amma in ka tabbatar da hakan ne to zai iya yiwa nan an faɗa da wani lafazi can an faɗa da wani lafazi zan kawo maka nawan a gaba shi kan su ila ne an auladil mushriki an tambayi annaba akan ƴaƴan mushrikai ya amfani da kalmar aulad jam'u walad to ga wani hadisin na gaba cewa an samura ibn jundab wa fihi qawluhu wa shaykhu fi to nan ban gane rubutun ba wa shaykhu fi asali shajarati ina jin yake so yace ce annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je aljanna an nuna masa ko shi samra a hadisinsa mai tsawo na mafarki da ya aka kai shi wuta aka kai shi aljanna sai ya ga wani tsoho a gindin wata bishiya wasu biyanu haulahu ga yara a kewaye da shi to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa da cewa wannan tsohon da ka gani a gindin bishiya annabi ibrahim ne yaran da ka gani kuma a kewaye da shi yaran mutane ne da suke mutuwa basu balaga ba shi allah yake ba shi rainan su ana kiran wajen a aljanna da sunan kafalatu ibrahim makaranta ce ta islamiyya allah ya buɗe wa ibrahim a aljanna yaran musulmi da suke mutuwa can ake kai su su yi islamiyyar su da haka ka kwantar da hankalinka in ɗanka ya mutu kila ya kusan haddace qur'ani kana jin tilawa kana jin daɗi in ka tuno sai ka fashe da kuka ya haƙuri in allah ya da tilawar za ta cika tana can a wajen annabi ibrahim to wannan hadisin ma kaga yana magana akan auladun nasi auladun nas ya hatamil muslimin ko kafiri ko mushriki to sannan hadisi na gaba yace ya sayi muslim kitabul qadari babu babu ma'ana kullu mauludin kullu mawludin yuladu ala alfitrati wa hukmu mauti afalil muslimin jamil jiddan yace babin da yake magana akan ma'anar fadin annabi dukkan wani yaro ana haifarsa akan fitra da kuma hukuncin mutuwar 'ya'yan musulmi wa hukumu mautu atfalil muslimin to matsalar anan kaga tarjama imam muslim ya kayyade da atfalul muslimin mu kuma matsalar mu akan atfalul mushriki da haka nan imam muslim shi ma da wuya ne kila abin ya gamsar amma dai bari mu kalli abin da ya zo da shi tarwaya bayan tarjama sai yake cewa an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an auladil mushrikin jamil فقال الله أعلم بما كانوا an tambayi manzo Allah game da sha'anin ƴaƴan mushrikai ya mako masu take a wuta sai annabi ya ce Allah kaɗai ya san abin da da sun girma za su aikata maganarsa ta ƙarshe bari in cike da ita sai ni kuma in faɗi abin da na gano ya ce to don haka idan ba ba mu ce dukkan wanda ya mutu yana yaro yana wajen annabi ibrahim ba to kuwa za mu ce allahu a'alam kun fahimci abin da ya cike da shi mana shi kansa ya gane matsalar akwai ɗan akwai to a hakikanin gaskiya akwai littafin zilalul janna sharhin kitabu sunna na ibn abi asim zilalul janna sheikh muhammad nasiruddin albani shi yayi shi amma asali takhrij ahadisu sunna ne littafin kuma a sunna na ibn abi asim ne to shi ma a cikin littafin yayi wannan babin babu ma qila fi auladil mushrikina babin da yake bayani akan abin da aka faɗa game da sha'anin 'ya'yan mushrikai ko 'ya'yan kafirai ne mako masu duk waɗannan hadisan abu eh, eh, imamu eh, shek muhammad nasiruddin albani ya magana a kansu ibn abu asim ya kawo su har da waɗansu ma waɗanda ba su ba to amma hadisa akwai wanda suka inganta akwai wanda ba su inganta ba hadisai sun magana iri uku ne game da 'ya'yan mushrikai akwai irin wannan na abu huraira cikin saye muslim an tambayi annabi game da 'ya'yan mushrikai ya ce allah kaɗai ya san abin da da sun girma za su yi to wannan sai ya sa waɗansu daga cikin malamai suka faɗi abin da na faɗa a satin da ya wuce cewa tun da annabi ya ce allah kaɗai ya san abin da da sun girma za su yi wannan ya nuna cewa akwai matsala kenan makomasu tana ina wuta wasu malamai suka ce makomasu ita ce wuta saboda Allah yana kashe su ne dan ya san in suka girma bayan kafirci sai sun sa wani ma yayi ridda sai sun fitini wasu to sai Allah ya musu rahama akan haka don ya sauƙaƙa musu zunubi ya kashe su tun suna yara sai ya kama su da iya alhakinsu na kafircin kansu ba zai kama su da laifin zaluncin wani ba domin ba su kai ga zaluntar tasa ba an fahimci wannan akwai wasu hadisan wanda sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce wasunsu sun inganta wasu suna da rauni don haka shi kansa ya yi iftirabi wajen inganta su a wani waje ya ce masu rauni a wani waje ya ce wata kalma ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da sha'anin ƴaƴan kafirai sai ya ce na roki alfarma a wajen ubangiji ƴaƴan kafirai da suke mutuwa na al'ummata ya mayar da su su zama masu hidimar aljanna ga ƴan aljanna su zama auladun mukhalladun wa yatufu alaihim zulmanun lahum wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun yace na roki Allah ya sa su a cikin irin waɗannan to sai dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisin duk abin da ya zo da shi na lafazi yana da rauni illa kalmar khadamal janna kalmar khadamal janna idan ka koma za ka ga bahasin to amma a ƙarshe akwai hadisi da malam albani ya kawo cikon na uku game da sha'anin yaran kafirai shine mun kawo hadisi mai siga guda nawa guda uku na ce ko akwai hadisi da ya magana akan cewa allah kaɗai ya san me za su aikata akwai hadisin da ya ce na roƙi ubangiji su zama hadiman 'yan aljanna to sai kuma magana ta ƙarshe shine hadisin mamin mauludin illa yuladu alal fitrati hadisan da bawan Allah nan ya ta kawo mana su da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da waɗannan hadisan duba zuwa ga asali sannan sai suka yi hadi da ayoyin alkur'ani na daga cikin ayoyin alkur'anin wanda ni a ƙaramin ilimi na ina ganin kamar ba su da wajahi a wajen to amma sai dai malam albani ya faɗi wata magana wacce dole ne a sallama wa malamai ta wannan ɓangaren ya ce matsalar akwai saɓani a kanta wasu malamai sun faɗi waɗancan maganganun da muka faɗa a baya sai ce amma dakakkun malaman da aka fi jin maganar su a ilimi sun tafi akan wannan maganar ta ƙarshe ya ce kamar imamun nawawi kamar ibn hajar al-asqalani ya buga misali da waɗannan ya ce sun tafi akan cewa 'ya'yan kafirai za su shiga aljanna to amma a wani matsayi ba wanda ya sani domin hadisin da ya ce za su shiga ne a matsayin masu sabis su ba wai 'yan aljanna ba ne masu yi wa 'yan aljanna aiki ne ya ce hadisin yana da rauni ba zai zama hujja ba a dogara da shi akan cewa in sun shiga aljanna ga matsayinsu to da haka dai ni kaina yanzu na dawo kan wannan fatawar ta karshe dogaro zuwa ga abin da waɗannan malamai suke faɗa domin bahaushe yana cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ni ko ya tsani ba zai hango shi ba malamai ne wanda Allah madaukakin sarki ya sani sun kure rayuwarsu baki ɗaya mai albarka wajen hidimtawa addini ba a yi musu shaida da son zuciya ba an musu shaida da son Allah da san ma'aiki da kuma kokarin tallata addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a matsala irin ta khilafi matsala irin ta sabani wanda kai a matsayinka na ɗalibi mai koyon ilimi kabar ka bata yi karfi ta ka kai ka ce kaza shine daidai kaza ne ba daidai ba sai ka dogara da su to dole ne idan aka zo irin wannan inda hanya ta biyu inda su suka bi ya kamata ka bi sai ka fi kwanciyar hankali sai ka fi samun natsuwa ko ba komai kana da magabaci in an cewa ya taba faɗar abin da ka faɗa sai ka faɗa kuma magabacin da ire-irensa an san abu ne wanda yake mai wuya a samu son zuciya tattare da su da ka dai ka sani ya dan uwa a matakin farko matsala akwai saɓani amma dai malamai muhakkikun masu tankaɗe da rairaya a fagen ilimi su fitar da tsaba da dusa da komai da komai to kuma ga abin da suka faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama akwai wasu takaddun kuma wannan bawan Allah kwarai yayi abin da ya kamata a yaba masa yayi abin da ya kamata a yaba masa al'ummar mu ba al'ummar sauraro bace kadai al'umma ce ta mai tabukawa wannan shine al'umma idan nace al'umma ma'ana ina nufin ahlus sunna idan nace al'umma mu a wani lokaci musulmi baki daya al'ummar ilimi ce duk musulmin da ya sakaci aka bar shi a baya a ilimi shi ba malam ba shi ba ɗalibi ba to yayi asara don manzo Allah ya ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala wa alim wa muta'allim duniya Allah yayi fushi da ita ya yi watsi da ita ya tsine mata albarka ba abin da Allah ke kimantawa a duniya sai Qur'ani sai abin da ke taimakawa wajen fito da ma'anar Qur'ani hadisai maganganun malaman fiqh da sauransu sannan sai annabi ya ce wa alim sai malamai wa muta'allim sai dalibai to kaga in mutum yana da tunani bai zai yiwu ba ya yi sakaci in bai zama cikin ajin malamai ba kuma a neme shi a rasa cikin ajin ɗaliban ilimi to wannan al'ummar musulmi baki ɗaya kenan al'ummar ikra idan kuma muka dawo har ila yau cikin musulmin kuma ahlus sunna al'umma ce wacce ta gina akan bibiyar abin da ya tabbata ba kawai a faɗa maka ka je ka kwanta ba a'a ka yi ƙoƙari ka taɓuka ka yi kokari akalla wani malami ya ce kaza wani ya ce kaza kaga maganganun sun sha bambanto abin da zai nuna maka ba wai ka fahimci cewa ai malamai suna cin karo ba akwai waɗanda suke fahimtar haka wanda wannan sabanin tunani ne kuma rashin nutsuwa ce ma a a lokacin da malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza ya nuna cewa matsalar akwai ne akwai sabani matsala ce ijtihadiya to daman a addinin musulunci haka aka kasa matsaloli akwai matsalar da dole kowa haka zai faɗa ba wanda zai saba misali maganar Allah ɗaya akwai wanda isa ce mana biyu ne an yi saɓani ubangiji ya ce afillahi shakkun fadiris samawati wal ard wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahu duk inda ka je maganar Allah ɗaya zaka ji wannan yana daga cikin masail wanda ake kira da as-sawabit waɗanda ba sa canjawa duk a inda suke da kowane yare za a faɗe su haka za a faɗa amma akwai almutaghayyirat abubuwan da suke cancanjawa matsaloli na fiqihu ka ji malam wani ya ce kaza za a yi malam wani ya ce kaza za a yi hikimar haka kenan maganganun sun zo iri biyu ɗayan biyu zai iya yi wa ɗaya maganar ta fi ɗaya ƙarfi ta fuskar dalili sai ka ɗauki wacce ta ƙarfi zai iya yi wa hikimar da ta sa aka samu haka akwai mutanen da in abu ya zo da ɗiminsa suna da lafiya da ƙarfin jiki za su iya ɗauka akwai waɗanda sai ya ɗan huce ko abinci aka kawo din yiwuwan ko in aka aje shi a gaban ku a daro da wuta wani zai iya danna hannu wani ko dole sai ya jira ya huce wannan shine hikima ubangiji ya ce alima an sa kunu minkum marada Allah yana sane lokacin da yake saukar muku da hukunce hukunce akwai marasa lafiya a cikin ku wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah akwai kuma waɗanda suke da uzuri ashabul a'zar daka shi yasa ko a wajen limanci Allah madaukakin sarki yace ce a rinka sassautawa kar a ce in an fara sai an sauka kar a ce a sallah raka ɗaya sai an karance bakara shi yasa da mu'azu ya taba gwadawa wasu suka fita daga taragon manzo Allah da yazo bai yi fada ga mabiyan ba sai ya fada ga jagoran ka ja su da zafi akwai wanda zai iya dauka da zafi akwai wanda ba zai iya dauka da zafi ba wannan yana daga cikin hikimar Allah da yasa aka samu sabani na fikihu wata fatawar ta dace da waɗansu musamman samari masu jini a jika fatawar zafi zafi ta dace da su amma su ma in suka yi tsawon rai suka yi furfura za su gane ashe baya bayan nan da dattawa suke yi ba tsoro bane ja da baya garago ne kowa da lokacinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane da haka wannan shine abin da ya kamata mu rinka fahimta cikin matsalolin ilimi kada mu ɗauka cewa gwara ne tsakanin malamai ko kuma faɗa ne ko kaza kaza ne ko kaza kaza ne ba haka bane ba kuma akwai ɗabi'a ta ɗaliban ilimi wani lokaci a ɗaufatawa a kai wannan malami a ɗaufatawa a kai wannan malami akwai lokacin da take da amfani irin haka akwai lokacin da hakan bai da amfani in ma'anarka shine ka nuna cewa malam wane ga abin da ya ce malam ai malaman ma faɗa suke to ilimin ka ba zai taɓa albarka ba an samu irin wannan a zamanin sayyidina Umar wani fitinannen mutum duk yana bin inda sahabbai suke karantarwa a duniya sai ya dau matsala ya je gaya wancan sahabiwa ne abin da ya faɗa sai ya dauki sai ya je gaya wancan yayi ta wasa da hankalin mutane kuma yana kawo matsalolin da dole in an zo bayanin su wani sai ya fahimci ba daidai ba matsaloli masu wahala matsalar isra'i eh, istiwa'i matsalar Allah yana da hannu matsalar Allah zai sa kafarsa a wuta ranar lahira don ya kosar da ita kattace mutane irin waɗannan matsaloli masu wahala wanda in ba imani kawai kai ka sallama ba hankalinka bai isa ya nuna maka daidai ba sai na umar ya ce to shikenan da labari ya damu umar a gaya masa ai yau an ga mutumin ya kulla a kaza ya kulla kaza sai ce ku yi mai a tara tara ku turo mana shi madina wata rana kawai ya fita daga wani kauye bai san ina zai ba kawai ya ka dora shi a titin madina aka ce bidan hanyar za ta bulle da ya aune ba sai gashi a madina yana dora madina kuma ya je masallaci ana karatu ya irin tambayar sai labari ya je wa umar ya ce to dama abin da muke nema kenan mun samu labarin ka sai umar ya kawo shi ya ce a tube shi aka tube shi aka zane shi lilis aka fashe masa baya sosai sai umar ya ce to ku kai shi gidan baki ku aje mana shi kwana biyu ana ba shi abinci yana ruwan dumi miki ya ɗauko warkewa umar ya ce a sake kawo mana shi aka sake kawo shi ya ce ku tuɓe shi aka sake dawo masa da ciwo ɗanye sai da aka yi masa haka sau uku a nan uku da ya zo gaban umar ya ce dan allah in kashe ni za ka yi ka kashe ni ya ce a ah, ba kashe ka zami ba kai ma haka kai ta sa mutane a cikin cajin kai kai ma ka jaji tun daga nan da ya fita ba a sake sanin ina yake ba <laughs> ba ya ce kura ma ta san gidan mai babban sanda to a kaga yanzu tun da ba duka ake ba shi yasa mutane sai amma idan manufar mutum shine ya tara ilimi to wannan ba laifi bane magabata sau da dama zaka ji sun ce matsala kaza na tambayi malam wane ya ce min kaza malam wane ya ce min kaza dan amana ilimi sai ya gaya maka kowanne ya aji idan ka zo kai kuma kowanne ka karanta da dalilinsa wanda zuciyarka ta farin jayar ma kai Allah zai wa hisabi ka ɗauki wanda ka gaya maka kai ubangiji ya ce inna hadainahu sabila ma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain Allah ya samu dace sauran tambayoyin mu lokaci ya ja ba za mu iya amsa su ba akwai takarda ta ƙarshe wanda tana da alaka da kusan hudubar da muka yi a yau in Allah ya yadda kamar yadda ne alkawari in mun sake samun dama a gaba za mu cika ta waɗannan abubuwa abin da yake faɗa mai tambayar assalamu alaikum wa rahmatullah jazakumullahu khairan an a amalil khair sai ce ma hiya kaifiyatu ziyaratil qubur hal tambaya ta farko kenan hal ya alamu man fil qabri bi maji'i za'iri a fiduna jazakumullahu khairan wai yaya ake ziyarar kabari wanda wannan mun san sunna ta koyar da addu'o'in shiga da sauransu abu na biyu cin wanda yake cikin kabari yana sanin an kawo masa ziyara to shi ma wannan matsala ce wacce take akwai tunja-tunja tsakanin malamai shin na kabari yana jin abin da ke faruwa a duniya ko baya ji akwai bambanci tsakanin mamaci yana ji da baya ji da kuma na kabari mamaci kan ko shaka babu kan abin ne shi yana ji lokacin da aka yi yakin badar aka kwashe manyan ƙuraishawa guda saba'in aka jefa su a tsohuwar rijiyar badar ba a rufe su ba annabi ya zo ya tsaya a gindin rijiyar yake kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya wane hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin abin da muke gaya muku game da Allah kun tarar gaskiya ne sayyidina umar ya ce da Allah ya kake magana da mutanen da sun zama gawa sai annabi ya ce wallahi baka fi su ji ba amsa ce ba za su iya bani ba to sannan ayoyin qur'ani sun ce innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wa hum muslimun Allah ya ce baka jiyar da matattu baka jiyar da wanda ya juya baya ya kama tafiya kaga kalmar baka jiyar da matattu to wani irin matattu wanda aka binne ko wanda ba a binne ba domin wata aya ta ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur kai baka jiyar da na cikin kabari to a kan wannan matsala dole matsala ce wacce tana da bukatar lokaci da bincike mai tsawo Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin Ahkamul Jana'iz ya naƙasha ta da nake gani a matsayin shi wanda ya rubuta wannan ɗalibin ilimi ne tunda har ya rubutu da larabci kaga zai iya ɗauka ya karanta amma ni da ire-ire na ɗalibai wanda suke jiran mu ji to mu ba wa kanmu lokaci in Allah ya dan Allah ya ba mu dama a hudu ba ta gaba sai mu kawo maganganun malamai a kan shin a wani mataki ne mamaci yake ji a wani mataki ne baya ji ala ayyi hal ko da ban ɗauki lokaci na jero dalilan kowanne ba yadda za a yi a haɗa dalilan shine mamaci in ba abin ne shi ba yana ji in an binne shi akwai gabar da yake ji akwai gabar da ya daina ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka binne mutum yana jin karar takalman ku lokacin da kuka juya to kaga a wannan gabar ya tabbata cewa me yana ji to amma bayan nan fa baka da wani dalili da yake nuna kuma daga wannan lokaci yana ji mutum an binne shi da kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shekara ɗaya shekara biyu kuma ka je kai magana ka ce yana ji baka da wani dalili da ya nuna haka amma lokacin da aka binne shi kuna juyowa kuka bar shi an tashe shi za a yi masa tambaya hatta sawun kafar ku na takalma yana ji amma bayan wucewa wannan kuma wannan kuma babu dalilin da yake nuna cewa yana ji Allah